يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha hudu ga watan hudu na shekara ta biyar wanda hakan ya yi daidai da sha hudu ga watan biyu na shekara ta 2014 'yan uwana ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya yi mana jagora a cikin wannan karatu namu ya sa mu idan allah ya kuma sa albarka ya zamto mai amfani mai amfanarwa karatunmu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari a satin da ya gabata mun kwana a cikin babi mai taken babu nawamun rijali fil masjidi babi da ke magana akan halaccin maza su yi barci a masallaci akwai hadisi guda ɗaya da ya mana kwante a wannan babi insha allahu yau daga kansa za mu tashi قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال عن أبيه قال عن أبي حازم قال عن أبي هريرة قال لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته إمام البخاري يقول حديثي تهنير أبو هريرة عبد الرحمن ابن سخر الدوسي wanda yana ɗaya daga cikin mazauna masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwana a ciki waɗanda ake cewa ahal suffa wanda satin da ya gabata jawabi a kansu ya gabata ya ce laqad ra'aytu sab'ina min ashabi sufati na ga kimanin mutum saba'in cikin waɗanda suka sauka a masallaci saboda rashin gurin zama a garin madina bayan sun yi hijira minhum rajulun alaihi rida'un wani za ka gaba shi da komai in banda mayafin da ya rufu da shi ko jaka ba su da shi balle akwati imma izarun wa imma kisa'un wani kuma ba shi da komai sai kwarjallansa sai dai kawai ya ɗago shi ya rufe cibiyarsa da shi wa imma kisa'un ko mayafi qad rabatu fi anaqihim wanda mayafin za su haka saba shi sai kuma su jawo shi su ɗaure shi haka a wuyarsu faminha ma ya su nisfas ne wani mayafin nasa in ya jawo shi ya ɗaure shi a wuyansa to baya wuce tsakiyar singalali tsakiyar singalali ko rabin singalali ta ƙasa wa minha ma ya bulugul ne wani kuma yakan sauka har zuwa daidai idan sawu amma baya wucewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ga haka ya kyale ba manzon Allah ce wa ma asfala min al-izari tahta al-ka'baini fa finnari duk abin da ya kasa kasa ya wuce idan sawo na tufa wando ne ko kwarjalle ne ko riga ce ko jamfa ne ko alkyabba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tana wuta kun san wasu za ka ga sun dangale kafar wandonsu amma sai su sanya alkyabbar su ta wuce idan sawo an fi samun haka a cikin malamai wannan ma yana wuta babban riga ma in ta wuce idan sawu tana wuta ba wando kawai ba karahiyata an tura auratuhu suna irin wannan ɗamara ne don gudun kada a ga al'aurarsu abu huraira a nan gurin da ya ce mutum saba'in ba wai yana gwada adadin mazauna suffa su mutum saba'in ne kaɗai ba a'a sun fi saba'in abu nu'aim al-asbahani a cikin littafinsa hilyatul auliya'i ya ambaci adadinsu ya ce sun kai kusan kimanin mutum ɗari uku sai dai ba wai sun taru ɗari uku ne lokaci guda ba domin idan wani hijira ya zo garin madina ba shi da masauki sai ya sauka a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga baya in ya samu guri sai ya kaura ya koma gidan da ya yi sai ka ga adadin yana karuwa yana raguwa saboda haka in ka zo wannan watan ba dole ne ya zamto watan da zaka in ka watan gaba in ka sake zuwa ya zamto su ne dai mazauna su faɗin kawai dan wani ya da zango ne suke yi a masallaci ba kamar yadda wasu ke ƙoƙarin faɗa cewa wai ashabu sufa wasu mutane ne ko a cikin sahabban manzon Allah imaninsu ya kai imani sun ɗara kowa sun tattara wato duniya sun yi watsi da ita sun koma suna masallaci yan uwana ba gaskiya ba ne ba kawai mutane ne da ke yada zango saboda rashin masauki a garin madina duk na kun san a wancan lokaci wato duk da cewa gida ne na <clears throat> yin'u ko na laka ko na bulo ko gidan kara amma gida ne na na yimbu ko na ko na laka kawon kashe ku haƙuri dara ta ci gida ko? ko? eh malan ka cire jiya da yau a karamakalla kamar yadda na faɗa cewa ya da zango kaɗai suke yi saboda haka adadinsu yakan hauhau wani lokaci kuma yakan me yakan karanci ah, Allah shi taimake mu babu salati idan kadima min safarin babi da zai yi bayani kan hukuncin zuwa masallaci a fara sallah in mutum ya dawo daga tafiya gabanin ya karisa gidansa wannan wata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama da aka rawaito manzon Allah yana yi wacce kuma ba ma kulawa da ita ɗan kasuwa mai zuwa kano da sati kada ka ce kai ai abin yana yawan maimaituwa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka dawo gabanin ka je gidanka kai sallah nafila raka'a biyu a masallacin anguwarku gabanin ka karasa gida hakan nan kai ma matafiyi wanda ba kai dan ba kullun kake tafiya ba hakan nan mai tafiya akai akai ma wallahu ta'ala alam wa qala ka'ab ibn malik ka'ab dan malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bada uzuri wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya nemi bai samu da ya beje yakin tabuka ba kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo mutane suna zuwa suna ba da uzurrukan karya shi sai ya fito ya faɗi gaskiya wannan ya sa shi da abokanansa guda biyu suka shiga kunci da halin ni'asu tsawon wasu kwanaki a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai aka daina musu magana aka daina alaka da su matan su ma suka ƙaurace musu suka koma gidajen iyayensu to wato a cikin labarin da yake bayarwa na wannan halin da ya shiga shine sai ke cewa kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama idan kadima min safarin bada abil masjidi fa salla fihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hali ne nasa ɗabi'a ce da kowa ya san shi da ita in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga tafiya yana farawa da zuwa masallaci ne ba wai kawai yana ta waya hajiya ga shi nan na shigo gari ga shi nan yanzu na hau hanyar gidanmu ga nan saura mita talatin na iso ga nan a bakin gate a sai ya je masallaci sa'an nan ya ƙara sagulin hajiya haddasa na khalladu ibn yahya ƙara haddasana mis'ar haddasa haddasana muharib ibn disar ƙara an jabir ibn abdullahi ƙal a taitun nabiya sallallahu alaihi wa وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين wani labari ne wanda yake dogo da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabinsa Jabir dan Abdullahi Jabir dan Abdullahi mahaifinsa ya rasu a yaƙin Uhud ya rasu a yakin uhud abdullahi ibn haram so jabi dan abdullahi eh, ya sayar wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama wato abun hawansa sai kuma ya nemi izini a gudun manzon allah cewa zai so da shi zuwa mai zuwa gida gabanin ya mika wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama to a ƙarshen labarin da 'yan uwana jabir ya ce ya ce a taitun ya sallallahu alaihi wasallama na zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa fil masjidi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi har ya riga ya iso masallaci qala mis'arun ɗaya daga cikin marawaita hadisin sai ya ce to ni ina ganin lafazin hadisin nan wato yadda dai na ji shi sosai urahu qala duhan ina ganin ya ce ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da hantsi ne wannan mis'ar sunansa mis'ar ibn kidam mis'ar ibn kidam yana daga cikin wanda malamai ke koda lamarinsa a wajen tsabar kwakwalwa da hadda da riƙe hadisi har malamai ke cewa jabalun min jibalil hifzi shine wanda idan aka ambaci sunansa sai ka ji malamai sun ce imamu ahmad ya ce mis'arun shaitan shi mis'ar shaidan ne sai ka ji kamar ya aibata shi ne bayan kuma yabansa ya yi abin da ya faru shine imamu ahmad wata rana ya aiki ɗansa abdullahi cewa ya je ya nemo masa wani gawurtaccen malamin hadisi su ɗan goga dan a dan yi muzakarar hadisi ya a ɗan gwada kwanji ya san cewa shi ma haddasa lafiyar ta kalau domin ba za ka iya gane cewa kana ganewa ko kana fahimta ba sai ka shiga cikin kunka sun faɗa ka faɗa da haka ne ake iya sanin cewa ka kawo yan uwana da ya kira sai ya kira masa mis'ar ibnu kidam tun bayan sallar isha'i yana yi imamu ahmad na yi har garin allah ya waye imamu ahmad ya kasa kama wannan bawan allah da kuskure ɗaya shine sai ya ce wa ɗansa kai na ce ka kira min mutum sai ka kira min aljan ai wannan aljan ne saboda haka da ya ce masa shaitan wato kaga anan gurin yaba shi yayi saboda ya gama kurewa ya gama ya rasa ya zai siffanta wannan mutumin saboda tsananin haddansa jabalun min jibalil hifzi saboda haka shi saboda tsananin tantancewa a wajen rawaitowa hadisinsa sai ce ni a da na ji uraho duhan ina gani a cikin ruwayar an kuma ƙara da cewa jabir ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin hantsi ne kala ya ce da na zo masallacin inji jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce min salli raka'atai ne ka yi raka'a biyu domin a cikin dogon hadisin shi jabir masallaci ya fara zuwa gabanin ya ƙarasa gida saboda haka da ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah raka'a biyu a nan gurin malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya salla nafila raka'a biyu ne da ake yi idan an dawo daga tafiya shi yasa imam bukhari ya kawo ta a wannan babin wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani yace kuma saboda mun yi ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai biya ba saboda haka yanzu ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashi nan yan uwana ba aibatawa bane ba kokarin fito da matsayinsa da darajarsa da mukaminsa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce har manzon Allah ya ci bashinka ai matsayi ne ko ba haka ba yan uwana alama ce cewa ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ɗauke shi a wani ɓangare kuma ba za ka ce matsayi ba ne ba za ka ce dai kawai mu'amala ce irin ta yau da kullum saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinginar da gwadon sama wani ba ya hude ma ya ce bani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya ni bashi na wa zada ne ya kuma yi mun ƙari yana daga cikin ladduban bashi idan ka ci bashin wani Allah subhanahu wata'ala ya baka dama daga baya in za ka biya ka yi ɗan ƙari babu laifi wannan ba riba bane ba abin da yake riba shine abin da aka shirya tun farko cewa zan baka bashi naira dubu in ka zo biya za ka biya dubu ɗaya da ɗari biyu amma saboda yanayi ne ya sa karɓi bashin saboda kunci kwatsam sai Allah ya maka buɗi saboda kai ma ka gwada jin daɗin ka ka kyautata kada mai bashin ya ɗauka cewa kai ɗan sancin mulis ne kawai da dama ɗan mutum ne wanda yake talaɓoƙo sai ka ce to ko ma kai ma bari in ƙara maka dan manzon Allah ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk mutumin da ya muku kyakkyawa to ku saka masa domin duk mutumin da ya baka bashi ai ya taimake ka ne ko saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin bashi cin bashi ba aibu ba ne ba kuma duk wanda ya ci bashi da niyyar zai biya Allah zai buɗe masa ƙofar biya wanda kuma ya ci bashi ba da niyyar zai biya ba to ya sani cewa in ya mutu bashin na kansa ba shi ba shiga cikin ni'imar da mutum ke shiga ranar gobe kiyama har sai an yaye masa bashin da ke kansa domin bashi musiba ce babba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sallah wa mutumin da ake binsa bashi hakkin mutane ne yan uwana kowa ya yi kokari ya ga ya rabu da hakkin mutane da ke kansa Allah shi taimake mu babun iza dakhala almasjida falyarka raka'ataini babi da ke magana cewa to fa idan mutum ya shigo masallaci a halin tafiya ne ko ba a halin tafiya ba in dai ka shiga masallaci to sai ka yi sallah raka'a biyu wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen zahiriya ibnu hazm zahiri a cikin littafinsa al-muhalla bil asari yana ganin cewa yin sallah raka'a biyu tahiyyatul masjid in mutum ya shiga masallaci wajibi ne tilas ne amma dai ra'ayi mafi karbuwa a cikin malamai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakkarfa saboda manzon Allah ya faɗe ta hanyar sigar umarni kuma ba a samu wani gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassauci akan hakan ba ibn hazm zahiri mai yiwa ya ce wajiba ce saboda ita wannan tahiyatul masjidi ko nafilan shiga masallaci ita ce dalilin fara karatunsa kun san ɗan sarki ne a ƙasar andalus kamar da imamu zahabi ya kawo cikin tarihinsa a littafinsa siyaru a alamin nubala cewa wata rana ya kai ɗan shekara ashirin da biyu ma shi bai fara karatun addini ba kwatsam sai ya shiga masallacin garinsu yana shiga sai talar da ahalul hadisi masu aiki da hadisi wanda ba kwana inda akwai hadisi sai ya je zai zauna sai suka ce masa kai bawan Allah tashi ka bi sunnar manzon Allah ka yi raka'a biyu ya tashi ya yi raka'a biyu bayan an ja masa hadisi washe gari sai ya sake shigowa a daidai wannan lokaci ina nufin bayan sallar la'asar sai kuma ya talar da wani ɗan mutum malikiya ya ce kai sai ibn hazm ya je zai sake yin raka'a biyu sai ce kai dakata dakata baka ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi ba duka hadisan gaskiya ne dukansu kuma suna cikin bukhari amma yaya za ka haɗa hancin su yi aiki sai ka ce hadisin da ya ce ba a sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi wannan ya shafi nafila ce ta yau da kullum nafilar da ake yi bayan salloli amma kuma nafilar da bijirowa take wani abu ne ya saka wato kai wannan lafiya dalilin shigowa masallaci ne ya zamto cewa yanzu kai wannan me kai wannan nafila to to a wannan lokaci sai ka yi aiki da hadisin abu da al-ansari da za mu karanta shi yanzu ibnu hazm ya ce a wannan ya ce mun jiya na nafila wannan ya ce mun kuma kada na nafila kuma dukkan su ga malamai kuna so ku mai da ni kwallo ne wannan ya buga ma wancan ni ma raina ya ɓaci karatun zanyi dulluni ala alimin a gwada min gidan malami a gwada masa gidan malami ya yi karatu har ya tumbatsa ya zamto ga ba dau a garin ya zamto to tun da ya san eh, dama ga abin da ya kai shi an yi masa wasa da hankali ne sai ya zamto babu ruwansa shi baya wannan baya malikiya baya shafi'iya baya hambaliya baya hanafiya duk da yake cewa a lokacin a kasar andalus duk waɗannan masabobin akwai su musamman ma malikiya da hanafiya saboda haka sai ya zamto cewa shi majalisinsa kawai ƙalallahu ƙala rasulullahi ne ƙalallahu ƙala rasulullahi ibn hazm wani lokaci har akwai wato tsayawa akan abu a kuma sandare wanda ko malaman hadisin wani lokaci suna dan kira a yi mai a dan yi sassauci akan wata gaba amma ibn hazan baya mai baya wasa wannan ya saka wata rana aka samu wasu gungun 'yan mutum mazhabar malikiya suka ce wannan mutum ya dami mu a garinmu mun san maganinsa ba abin da ya sa yake wato damun mutane wannan haddasana haddasana din sannan ba ya kure mutane da hujjoji wannan laburaran nasa shine yake rudansa sai kawai aka samu wasu 'yan ta mutu suka je suka kona masa laburarensa sai da ya yi kurmus da ya zo ya ga laburarensa a ƙone sai ce ba komai sai ya yi waka take yace wa in tahriqul qirtasa la tahriqul ladhi tadammanahu al qirtas bal huwa fi sadri yasiru ma'i haysa istaqallat raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri yace in kun kona waɗannan takardun shin kun isa ku kona abin da ya kunshi abin da takardun suka kunsa shine kirjina bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna yan uwana ibnu hazm az-zahiri saboda haka a mazhabar zahiriya suna ganin tahiyatul masjidi wajiba ce amma ra'ayin malamai mafi rinjaye sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'akkada قال الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن yusuf. قال أخبرنا مالك قال أن عامر بن عبد الله بن الزبير قال أن عمرو بن سليم الزرقي قال أن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس hadisi daga malik ibn anas ibn malik al-asbuhi daga amir ibn abdullah daga amr bin sulaim zuraqi daga abu qatadata asalami shine abu qatarat ansari asalami salami sunansa rabi'i ibn khirash rabi'i ibn kai rabi'i ibn harisi sunan wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na san wannan hadisi kowa ya san shi kowa ya san shi ya san labarinsa da shi ke kuke takifi a masallatai ko kuke sa mutane dole dole sai sun yi sallah nafila raka'a biyu in su shigo masallaci na'am ku koya masu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci ko taron musulmai falyarka raka'ataini ya yi raka'a biyu kabla an yajlisa gabanin yami gabanin ya zauna to in ya zauna shi shikenan ta faɗi a kansa a'a in mutum ma ya zauna ba ta faɗi a kansa ba ya tashi ya yi ta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani ya shigo masallaci sai ya zauna ba tare da ya yi nafila raka'a biyu ba sai manzon Allah ce masa tashi ka yi raka'a nafila biyu ka yi raka'a biyu ta nafila saboda haka ko mutum ya zauna wannan aba ba ta fada a kansa ba sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana daga cikin bangaren raya masallaci domin ma'anar raya masallaci shine abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ringa yi in an je masallatai a ringa kulawa in za a shiga masallaci a shiga da kafar dama a ce bismillah ko sannan a ce allahumma ftah abwaba rahmatika in an shiga a yi nafila a biyu a girmama masallaci kada a yi hayaniya e, a saurara a zamto a cikin nutsuwa da dai sauran hukunce-hukuncen da muke ta faɗi a wannan babi na hukunce-hukuncen masallaci ƙala haddasa ƙala babul hadasi fil masjidi babi da ke bayani ina hukuncin mutumin da ya karya alwalarsa a masallaci shin karya alwala a masallaci laifi ne قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن أبي الزناد قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه abdullahi ibn yusuf tinnisi daga malik ibn anas daga abu zinad abdullahi ibn zakwan daga a'araj abdurrahman ibn hurmus daga abu huraira abdurrahman ibn sakhr ne dausi allah shi kara masa yadda ya ce ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce almala'ikatu mala'ikun Allah tusalli ala ahadikum tana neman gafara tana neman gafara ko kuma tusalli tana yabo tana kambama lamarin tana kambama lamarin wanda ya samu kansa a halin da za mu faɗa nan gaba domin kalmar asalatu salatu zance mafi nagarta kamar yadda imamu ibn qayyim cikin littafinsa jala'ul afham da ya yi magana akan ma'anar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da hukunce-hukuncensa ya ce zance mafi nagarta in aka ce sallallahu as-salatu ala nabi shine yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hakan ne abinda abul aliyar rayahi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya fassara domin mu yanzu idan muka ce sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah mai muke cewa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kalman tsira ba ita ce kalma mafi dacewa da a fassara sallallahu ba saboda me mu je zuwa ga ayar da Allah ya ambaci salatin inna allaha wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله للي الله وملائكته دا ملائكون ملائكونسا يصلون على النبي سنا نيمن ومن زن الله إن ملائكو سن نيمن ومن زن الله أقولن الله تو الله كما نيمن تسيرا أقولن وح شي سكا malamai ba wanda ya fassara kalman assalatu da annajatu sai mu a hausance amma salatu ma'anansa assana'u amma in ka ce inna lalle Allah da mala'ikunsa suna yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku waɗanda kun ka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku nemi ƙarin yabo daga gurin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamata yi a ce yabo da aminci su ƙara tabbata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake cewa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara me ake nufi da as-salatu domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sun tambaye shi cewa mun san me ake kira a taslim aminci amma me as-salatu me as-salatu sai ce musu salatu shine ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ka ganin sai manzon Allah bai fassara kalmar ba sai ya fassara da salatin zai kara me zai kunsa wallahu ta'ala a'lam saboda haka wannan dai zance ne da malamai sun tattauna shi ya kamata mu gyara yadda muke cewa tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo da aminci su kara tabbata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu matukar yana nan a gurin da ya sallah alladhi salla fihi ma lam yuhdith matukar alwalarsa ba ta kare ba a masallaci bai yi kari ba bai yi tusa ba bai yi fitsari ba bai yi abin da zai karya masa alwala ba shi yake kiransa alhadas ko da ce in ba manta ba lokacin da muke abwabu tahara a wannan littafi mun yi magana akan menene ma'anan alhadas na kawo zantukan malamai wasu na cewa shine abin da ke fitowa daga mafita guda biyu ko dai daga mafitar bayan gida ko daga mafitar fitsari daga mafitar bayan gida bayan gida da tusa ke fita daga mafitar fitsari akwai mani akwai wadi akwai mazi akwai kuma fitsari wannan shi ake cewa alhadasu alkharaju minas sabilaini abu mai fitowa daga wato mafita din nan guda biyu yan uwana abinda imamun bukhari yake so ya mana bayani a wannan guri shine mutum ya samu kansa a cikin masallaci yana da alwala alwalarsa ba ta kare ba wata falala ce mai cin gashin kanta domin in kana cikin masallaci musamman ma a ce kana jiran wata sallah kuma alwalarka ba ta kare ba saboda haka mala'iku za su ringa taya ka neman gafara zunubin kai kai kuskuren kai kai kana neman gafara kuma Allah ya turo mala'iku su ringa taya ka neman gafara suna cewa Allahumma ghfir lahu Allah ha gafarta masa kulakulansa Allahumma rahamhu Allah kai masa rahama yan uwana ya kuke tsammanin mutum a ce Allah ya gafarta masa zunubansa Allah kuma ya masa rahama rahamar din rahamar Allah ba wai rahamar lahira ne kawai ba domin shi Allah rahamanu duniya wal akhira rahamar tana nan a duniya rahamar sa ne ya baka arziki rahamar ka ne ya baka kwanciyar rahamar sa ne ya baka kwanciyar hankali zaman lafiya zamantakewa mai daɗi da iyalanka kauna da soyayya tsakanin abokananka duk wannan rahamar Allah ne yan uwana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i saboda haka ashe zama a cikin masallaci da alwala yana da falala sama da zama a cikin masallaci mutum na da kari ko mutum in yayi kari saboda haka yana da kyau a ringa kulawa daga zaran mutum yana masallaci inda yana so ci gaba da cikin zama a cikin masallaci ne yana kuma so ya samu wannan lada to alwalar tana warwarewa ya je ya karo wata alwalar shikenan babu bunyanul masjidi babi da zai yi bayani akan ginin masallaci falalar ginin masallaci da yadda ake so a gina masallaci shin masallaci ana so a gina shi tsarin magi ne tsarin sukaya ko tsarin red rectangle ko tsarin triangle ko ana so a gina shi da tsarin koyi ne kwai kenan masallaci ana so a ringa yin asumaya ko kuma ba dole sai an yi asumaya ba shin mihrabi irin wannan gidan liman sunna ne a masallaci ko ba sunna bace ba shin zane a masallaci rubuta ayoyin alkur'ani daidai ne ko kuskure ne shin kawata masallaci da masa kawa daidai ne ko kuskure ne mu biyo imam bukhari mu je da zai kai mu wa abu sa'id kana sakful masjidi min jaridin an-nakhl wa amara umar bi bina'i al-masjid wa qala akinna min al wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftina nasa wa qala abu sa'id abu sa'id al-khudri ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunansa Malik ibn Sinan al-Khudri ya ce kana saqful masjidi min jaridin nakhli masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an rufa shi ne da tankar dabino tankar dabino shi ta aka sa a matsayin mai rufin kwanan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya ambaci wannan zance mu'allaki nan amma zuwa gaba can zai kawo shi da isnadin sa kamar yadda dai muka saba jin Imam Bukhari ya saba yi muhallu shahid anan gurin yan uwana shine kunga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemo zinare bai nemo azurfa bai nemo tagulla bai nemo alhariri ba manzon Allah bai nemo abubuwa masu tsada ba ce tunda masallaci za a gina masallacin ma mai daraja ta biyu a duniya masallacin manzon Allah sallallahu a ce a gina shi da gwalagwalai ba wa amara umaru bi bina'il masjidi sayyidina umar dan khattabi yayi umarni da a gina masallaci amma da za a gina masallacin ba wai ginawa ba za a yi kwaskwarima ne wa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina abubakar ba a yi kwaskwarima masallacin manzon Allah ba an fara yin kwaskwarima ne a zamanin sayyidina umar ba wai nufin kawatawa ne yasa aka wato yi masa kwaskwarima ne ba bukata ce ta kai haka domin masallacin wani sashensa ya fara ribewa ya fara mai lalacewa wanda kuma kun sani Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani ma yayi umarni wa annabi Ibrahim da ya sake kwaskwarima wa ɗakin Ka'aba wa idh yarfau Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amma sayyidina Umar da za a yi wa masallacin kwaskwarima sai ce to ba wai yanzu dukiya ta samu ba don yanzu muna da hali sama da zamanin manzon Allah yanzu akwai kuɗi a hannunmu akwai abubuwan da za mu iya siyowa kayayyakin gini da suka fi da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka ɗauka cewa wani sabon tsari za mu kawo kai injiniya mai kula da gini kaga wannan yake gwada cewa tun a zamanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka yi fice akan sana'o'insu wane magini ne wane maɗinki ne wane manomi ne wanda duk zuwa cikin hadisai za ku ringa jin irin waɗannan abubuwa nan da nan can da can sai manzon Allah ya ce ma injiniya mai kula da harkar masallacin kinnan nasa minal matsari sai sai na Umar ya cewa injiniya mai kula da sake kwaskwalimar masallacin kinnan nasa minal matsari kai dai abin da nake so i kokari kaga ka raba mutane da ruwan sama ba na so masallacin ya zamto cewa yana yoyo yoyo kan ba na so masallacin ya ci gaba da ya ci gaba da yi a wa iyaka an tuhammira aw tusaffira fataftina nasa kullunka wani guri ka yi shi jajajaja wani guri ka yi shi fatsi-fatsi wani guri ka yi shi kore-kore rawaya-rawaya ka ƙawata masallacin sai zamto cewa mutum in ya shigo masallaci kalla-kalla zai yi ko kuma tara hankalinsa guri guda zai yi ya fuskanci ubangiji fataftinan nasa sai ka fitini mutane sai abin da ka yi zamto fitina wa mutane domin zai rage musu kushu'i da nutsuwa a cikin sallarsu وقال أنس أنس أم مالك يتي يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا wannan kuma wani hadisi ne na daban ba wancan ba wannan wani gutsiran hadisi ne da imamul bukhari bai ambace shi a cikin littafinsa da isnadi cikakke ba amma ibnu huzaima shi ma na littafi wanda ya kokarin tara hadisan da suke ingantattu kadai amma sai da darajarsa da matsayinsa ba ta kai ta bukhari ba a cikin littafinsa shi ya kawo wannan hadisin shine labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na wasu mutane da za a samu a ƙarshen duniya yana kushe su yana jan hankalin mutane cewa kada ku shiga kada ku yi hali irin waɗannan su ne waɗanda ya tabahauna biha thumma la ha illa kalila suna gasa suna gasar ginin masallatai suna gasar iwa masallatai kwalliya suna gasan wato kawata masallatai amma sun malaya ha illa kalila amma ba sa rayar da masallatan sai kaɗan ashe anan gudun kunga ashe rayar da masallaci ba shine gina shi kaɗai ba rayar da masallaci ba shine kawata shi kaɗai ba ba shine sabunta gininsa ba don an ce suna gasar gina masallatai amma ba sa raya shi raya shi shine kula da laddubansa karantarwa a cikinsa kula da alfarmar masallaci sa masallaci ya zamto yana amfani kamar yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai littafi da ya jawo hankalin mutane kan wannan ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi su neme shi su karanta shi waɗanda za su iya amfani koda da duniyar gizo su saukar da shi akan devices ɗinsu yana da matukar mahimmanci sunan littafin kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu yaya za a yi mu dawo da masallaci matsayinsa ya zamto kamar yadda yake a zamanin manzon Allah gurin karantar da ilimi gurin warware matsalolin al'umma gurin taimaka mabukata gurin duk abin da zai ke rayuwar al'umma ce don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba shi da ministry ko da ministry of foreign affairs ministry of education ministry of internal affairs ministry of kaza duk babu duk a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi duk wani abin da yake lamarin musulmai ne to ashe kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi gare ku na nan cikin rayuwar manzon Allah sallallahu manzon Allah masallaci ya yi aiki da yawa a zamaninsa abun bukata gare ku kuma yan uwana masallaci ya zamto yana amfani yana da rawar da yake takawa kan abubuwa da yawa wallahu ta'ala a'lam wa abu ibn abbas na abdullahi dan abbas ce wannan ma wani hadisi ne daban wanda imam al-bukhari dai bai ambace shi a cikin littafinsa ba da isnadi cikakke amma abu dawuda ya ambace shi suleiman ibnu ash'as as ya ambace cikin littafinsa a sunan cewa abdullahi dan abbas yana cewa tuzakhrifanna la tuzrifunnaha kama zakhrafat al wan nasara za ku je ku ringa kawata su masallatanku kamar yadda yahudawa da nasara suke kawata guraren ibadansu wannan hadisi akwai shi a matsayin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma imam bukhari anan gurin sai ya kawo shi a matsayin zancen abdullahi dan abbas saboda ko a can sunan abi dawuda abin da yake zancen abdullahi dan abbas shine ingantacce amma abin da aka jingina wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai inganta ba yan uwana kullum inda za ka yi bincike ka bi diddigin me yasa imam bukhari yake kaza me yasa imam bukhari yayi kaza bai yi kaza ba matsayi da martaba da wato isar littafin bukhari zai kara bayyana maka za ka ƙara son littafin bukhari ka kara gane cewa lalle bukhari ba kan wallasa ba ne ba malami ne ga imani ga taƙawa ga tsoron allah yan uwana kada ku ɗauka cewa ina kan ba muku labarin iliminsa ku ɗauka cewa kawai malami ne mai tirin ilimi tirin tatarin ilimi amma ba mai ba aiki imamul bukhari ya ce wallahi tun da na ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallama. ya ce giba haramun ne tun daga lokacin ban karin giba ba yan uwana yanzu tambaye mu waye a cikin mu mai karatun ko masu sauraron wanda baya giba mu yanzu da gulma da giba da annamimanci wani abu ne wanda ba mu ɗauke shi a bakin komai ba ka zagiwa ne ka aibatawa ne ka sokiwa ne ka yi magana a kansa ba shaida ba abin da ya dame ka ba ka ji ma kana wani laifi kuma wani ikon Allah da musibar da muke fama da ita shine hatta masu wa'azi saboda su ma sun san da yawa daga cikin su daidai bane ba yan uwana ko ina yin haka ne ba daidai bane ba haramun ne inna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ko ba haka ba in ka faɗa min na yi fushi ko ka faɗa masa ya yi fushi yana da bakin da zai kara ce maka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan gaba قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي قال عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع نافع قال ان عبد الله ابن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه وسقفه بالصاج imam bukhari ya karba daga ta hanyar malaminsa yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi daga babansa ibrahim ibn sa'ad daga salih ibn kaisan daga nafi' maula ibn umar daga abdullahi dan umar Allah shi kara masa yadda ya ce anna abdullahi ibn umar akhbarahu abdullahi dan umar ya bawa wa nafi' maula ibn umar labari cewa أن المسجد كان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل مسلاتي منزون الله أزامن منزون الله صلى الله عليه وسلم an gina shi ne da laka kuma rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tankar dabino ne sannan ginshikan da aka sa filas filas da ke cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku tattalai ne na dabino wanda na tabbata kun ji a hadisan da suka gabata baya yadda manzon Allah sallama ya samu wata gona ya mai da ita masallaci kuma ya bar wato dabinan kamar da suke a jere sai ya mai da su suka koma ginshikan masallacinsa ginshikan masallacinsa sallallahu alaihi wasallam falam yazid fihi abubakar shay'a sayyidina abubakar dama shekara uku kadai yayi ko wata shekara biyu da wasu watanni bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kara komai ba kun ga masallacin tun a zamanin manzon Allah manzon Allah ya shekara tara ko goma a garin Madina sayyidina abubakar ya yi shekara uku kaga shekara goma sha uku kenan masallacin da aka gina shi sha biyu ko sha uku wanda aka gina shi da yumɓu kuma yin ma wato ba a samun siminti ba kuma aka gina aka yi masa aka rufa shi da katankar dabino bayan shekara sha uku kaga akwai bukatar a ce me an sake masa kwaskwarima ba waza da fihi umar wa banahu ala buniyanihi kun san sayyidina umar shi kuma tsawon shekara kusan goma yayi yana jagoranci ko saboda haka sayyidina umar ya kara sayyidina umar ya kara ta gaba ne bai kara ta bangaren hagu komai ba ko dama ba gaban masallacin ya kara shi yasa yanzu da wani zai je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi za ku ga inda aka ajiye mumbari mumbarin da liman din ke me ke zama nan ne mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga masallacin kuma kamar mita hudu ko biyar ta gaba haka ya dan karu to wannan karin gaban wanda ba a nan mumbarin yake ba za ga mumbarin ba na kusa da yadda liman ke sallah bane ba liman sai ya sauka daga kan mumbarin sa'an nan ya dan yi tafiya to daga jikin mumbarin zuwa can gaba nan ne sai na umar ya kara shi ma da ya zo sai ya gina shi billabni ya gina shi da yumbu wal jaridi da tankar dabino wa ada umadahu khashaban ginshikan duk da cewa sun fara mutuwa amma sai sake nemowa kututturen dabino ya sake mai da su a matsayin su ne da ginshikan masallacin yanda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake bai kara ba sun thumma ghayyarahu usmanu sayyidina Usman da ya zo sai ya canja masa tsari wani zai ce to daga nan aka fara samun matsala ko a'a kada ka zargi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba canja tsarin yayi ba ba kawata masallacin yayi kawatawa wacce ta me ta wuce iyaka ba domin zamanin sidna usman kun lokacin daular musulunci ta yi karfi lokacin musulmai har sun ci wani yanki na kasashen turai ta yanzu lokacin musulunci ya iso har afirka saboda haka ta hanyar ganima ta hanyar kasuwanci wato yanzu akwai arziki an yi cuɗanya da wasu al'ummomi an samu abubuwan da su larabawa ba su da shi saboda haka kaga tunda kuma zamani ya canja saboda haka abubuwa ma dole su canja musulunci ba wai addini ne wanda yake in ya ce eh, kawai wato sandalallen addini wanda baya karɓar mai zamani ba shi na dai da wasu abubuwa ne da ko zamanin ya zo bai isa canja shi ba yana da sawabit yana kuma da abin da su al-mutaghayyirat shi yasa wasu daga cikin malamai musamman malaman a hanaf suna ganin cewa su wato kawata masallaci ba ba ne ba kawata masallaci ba bid'a bane ba eh, suke cewa wato in dai mutum ya yi niyya ba ya yi ne ba da niyyar alfahari ba in ya kawata bai laifi ba amma abin da malamai da suke cewa kan kawata masallaci ku ɗauki wannan zancen abin da suke cewa shine ah, daidai ruwa daidai gari idan wato arziki ya samu mutane suka canja jinsu suka canja motocin hawa suka canja wato ɗakunan kwanansu ya kamata shi ma masallaci a ɗaga shi to wannan me tu wannan standard ɗin yanzu ba za ka zo masallaci a wannan zamanin ka zo ka ce bari ka sa tarkatankan dabino ka sa mana kutattaran dabino ka ce ka yi koyi da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mu ce maka a'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu mumbari ai ya canja ya canja da ya samu mumbari sai ya bar me kutattaran dabino sai ya koma kan me kan mumbari daidai standard ɗin rayuwanku daidai standard ɗin da masallacinku ya kamata ya zamto kenan don gudun kada a raina masallacin don gudun kada mutane su ringa kyamatar masallaci yanzu ba za ka zo cikin birni ka gina ɗakin ciyawa ko ka ce nan ne masallaci ba in ka yaka baka gina masallaci ba an fahimta amma ko abin ne ke ka gina abin da yake wato babu alfahari a ciki a kun wasu abubuwan alfahari ne a ciki a masallaci a zagaye shi da rubutu wani lokaci kudin da ake kashewa a waɗannan rubuce-rubuce da ƙawace-ƙawace wa masallacin ya fi asalin ginin kudin ginin masallacin mai saboda haka a wannan zamani masallaci don ka sa masa tiles ba za ka ce ka ƙawata masallaci ba don ka sa masallaci fitilu masu kyau ba za ka ce ka ƙawata mai ba masallaci ba fitilu masu haske ka tun da kaga zamanin manzon Allah a har manzon Allah ya bar duniya su ba fitila kaga a wannan zamani ko masallaci akwai mi akwai fitila dan ka sa masallaci fanka ba za ka ce ka kawata masallaci ba dan ka wato sa masallaci AC ba za a ce ka wuce gona da wajen kawata masallaci ba amma domin duk wani abin da yake yana da amfanin da zai yi a masallaci sifika ne teburin mai karantarwa ne kujerar da mai karantarwa ne ba za a ce an kawata masallaci kawatawa da shari'a ta hana ba amma a kawata wani abun da ba shi da amfani yanzu rubutu a masallaci me amfaninsa me amfaninsa a su maya a masallaci me amfaninta me amfaninta in an sa zure da karfe ba zai ba kuma wani lokaci kudin da ake kashewa a fi abin mai asumaya kudin kawai ya kai mai ya kai kusan rabin kudin ginin masallacin a dole mu faɗa ko ko wannan masallacin da muke karatu akwai asumaya a cikinsa in bidi'a ne sai mun ce bidi'a ko ba ne ba yawa ahlus sunna muna faɗan abin da yake lehin mu ne muna faɗan abin da yake lehun wani ne ba za mu zamto cewa dan abin da yake lehin mu ne ba za mu haihu koyi ba to amma kuma yanzu muka ce a rusa asumiya asumayar masallatai to kuma nan me muka yi nan kuma suna abin da muka yi alamu zalunci dan ba zai dan ba zai me ba ba zai ba zai samar wa mutane komai ba illa ya kakawa asarar dukiya yi amma dai ya kamata yan uwana daidai ruwa da dame gari in za a gina masallaci duk wani abin da bai da amfani ba dole sai an yi shi ba saboda haka sayyidina Usman abin da ya yi a masallaci shine ya da standard din masallacin daga rayuwa irin ta da zuwa rayuwa ta yanzu wacce akwai wadata a cikinta shi yasa mu duba mu ga me ya kara faza da fihi ziyadatan kathira sai ya yi ƙari mai yawa a ciki me ƙarin da sayyidina usman ya yi ƙarin da sayyidina usman ya yi ƙarin wato yalwar masallacin ne yanzu wanda je masallacin manzon Allah daga ƙarshen rauba inda aka sa green carpet ɗin kenan zuwa farkon yanda aka fara akwai wasu umbrella masu wato buɗewa suna me suna rufewa da kansu su buɗe su rufe da kansu iya daidai wannan abin ta baya nan ne karin sayyidina usman nan ne karin sayyidina usman allah shi kara masa eh, ya kara tsawonsa ya kuma kara fadinsa saboda haka za ku ga fadin masallacin wato ya dan tsaya a daidai wani guri ba kamar sauran gurin ba domin duk wani abin da ganshi a masallacin manzon Allah sallallahu yana da ma'ana an bar wata alama ta tarihi sai dai in kai baka sani ba saboda haka ya kayi kare mai yawa wa bana jidarahu bil hijaratil manqusha sai ya daga masallacin daga matakin kawai an yi bani bani ne an yi bani bani ne kawai tubali ake kawo ana ta dorawa sai ya samo wato alhijara duwatsu ya zanto kamar ya gina shi da duwatsu gina masallaci da duwatsu yan wana kawata masallaci ne wuce gona da iri ne laifi ne almankusha wato walƙassa duka wasu kayan gini ne tsari ne na gini wanda ke wanda ya tashi daga standard ɗin da local standard ko zuwa ga standard na na modern standard waje ala umadahu min hijaratin mankusha hatta wato filin masallacin sai aka canja daga kututturen dabino aka mai da shi zuwa wato gini aka yi na duwatsu ya zamto kamar filin yanzu kamar wani ɗan daki ne sai na usman yi wasa ƙafahu bisaji da kuma azara aka zuba sai aka zuba katankar dabino ta sama a matsayin rufi sai na usman sai ya nemo wani wato zamba zamba wani zandama zandaman ah, itatuwa waɗanda ana samun su a kasar hindu ne ba wai kawa suke da shi ba amma da suna da karfi sai ya sa su yanzu su ne suka koma wato kamar katakai da aka saka aka rufe masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka yan uwana duk abin da sayyidina Usman ya yi akwai wani abin da ke laifi kada ka karanta wannan guri ka ce sayyidina Usman ya kawo bid'a a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin wanda manzon Allah ce ai koyi da sunnar sama alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin almahdiyina abu alaiha bin nawajis babu sabani cewa sayyidina usman yana cikin alkhulafa'ur rashidun shine mutum na hudu mai daraja a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi sai in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sati mai zuwa ubangiji ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa ya gwada mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantarta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a an ce da abokanansa mutum biyu ka dan malik da abokanansa me mutum biyu na tsammanin haka na faɗa eh. amma dai in ma mutum biyu na faɗa in na faɗa mutum biyun kuskure ne su dai uku ne eh, insha Allah kamar ka faɗa na'am eh eh yayi ai haraba masallaci ne idan ko da ce haraba ba masallaci bane ba haraba ba masallaci bane ba takan karɓi hukuncin masallaci ne idan sahu ya kawo mai ya kawo gurin to amma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha tunda baka samu cikin masallaci ban kai a haraba shikenan Allah ya me ya ɗauke maka idan ya zanto cewa ga cikin masallaci ne sai kai a haraba shi ne baka kyauta ba Allah shi mu kuma salam